daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na ko kun san. Sai kuma shirin nan na labaran wasannin mako. Za mu karkare da shirin duniyar mu a yau. wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanin su. gwamnatin amurka tana matsa lamba a kan kotun icc don ta zanyi bincike a kan yakin gaza da kuma afghanistan ƙungiyar ecos ta buƙaci aurowar batutuwa na siyasa ta hanyoyin lumana a yammacin nahiyar afirka ghana ta yi allah wadai da cin mutuncin 'yan ƙasarta da aka yi waɗanda suke bulaguro a isra'ila To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Gwamnatin shugaban kasar Amurka Donald Trump ta bukaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa wato ICC da ta yi gyara ga yarjejeniyar da aka kafa domin kare Donald Trump din da manyan jami'an gwamnatin kasar Amurka daga duk wani bincike na yanzu ko a nan gaba, in ji wani jami'an gwamnatin Donald Trump a ranar jiya Laraba. Barazanar dai tana kunshe ne a cikin wani gargadi. wanda ake tani cewa amurkan tana shirin ƙara wasu takunkumai ne kan kotun manyan wato hukunta manyan laifuka ta duniya ɗin idan bata aiwatar da wannan umarni ba kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da rahoton da ke cewa wa'adin na washington ya hada da ƙarin wasu buƙatu guda biyu cewa dole kotun manyan laifukan ta duniya ta icc ta janye bincikenta akan laifukan yaƙi na shugabannin isra'ila wanda suka tafka a lokacin yaƙin gaza da kuma cewa kotun hukunta manyan laifukan ta duniya ta rufe binciken da take yi tun farko akan halin da sojan amurka suke ciki a afghanistan sannan kuma idan kotun ta yin aiki da wannan umarni gwamnatin amurka za ta iya sanya sabbin takunkumai akan ɗaiɗaiku na jami'an kotun ta icc matsayin gwamnatin donald trump na baya bayan nan da ya gina ne akan takun saƙa wanda hukumomi na ƙasa da ƙasa suke yi akan wannan batu sannu kuma kwatan hukunta manyan laifuka ta icc wadda take birnin hek ta fuskanci matsin lamba daga washington bayan da ta buɗe bincike akan ayyukan sojin amurka a lokacin yakin afghanistan da kuma a baya-bayan nan akan matakin da isra'ila ta dauka na shelanta yaki akan al'ummar yankin zirin gaza jami'an gwamnatin donald trump dai sun bayyana irin wannan bincike a matsayin cewa batu ne na siyasa kuma cin zarafi ne ga ikon kasar amurka kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ɗin ya rawaito. Ƙungiyar raya tattalin arziki na ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta nuna damuwa matuƙa a kan rudanin siyasa a yankin kamar yadda kafafen yaɗa labarai na tarayyar Najeriya suka rawaito. Shugaban hukumar ta ECOWAS Umar Traore ya shaida wa taron ministoci a birnin Abuja fadar mulkin tarayyar Najeriya cewa abubuwan da suka faru a 'yan makonnin da suka gabata sun nuna buƙatar yin tunani matuƙa akan makomar demokuraɗiyya a yankin yammacin nahiyar afirka da kuma bukatar saka hannun jari cikin gaggawa a harkoki na kasuwanci da tsaro sanarwar ta zo ne bayan wani yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar benin a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya biyo bayan nasarar juyin mulkin da aka yi a ƙasar gini bisau tarawar ya ce akwai manyan haɗura da dama waɗanda suka haɗa da rashin bin ƙa'idoji na mulki a ƙasar ta gini kumar kuma gujewar shirin zaɓe da kuma ƙalubale na diplomasiya da haɗin kan ƙasashe mambobi na ecowas Traore ya kuma yi kira da a ƙara yawan taruka tare da kira ga ƙungiyar ta haɗa kai domin tunkara barazanar ta'addanci wanda ke a matsayin babban kalubale ga duniya. Gwamnatin kasar Ghana ta yi Allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin cin mutuncin 'yan ƙasarta a filin saukar tashin jiragen sama na bingoren na Isra'ila. banda aka tsare wasu fasinjoji ko kuma aka yi musu kore-kare sannan kuma ta ce tabbas tana tunanin ɗaukar mataki na ramur gayya akan wannan batu ma'aikata harkokin wajen ƙasar ghana ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar jiya laraba cewa 'yan ƙasar guda bakwai waɗanda suka hada da 'yan majalisar wakilai guda hudu an tsare su ba tare da wani dalili ba kuma an sake su bayan shafe sa'o'i masu yawa ana tattaunawa da kuma shiga tsakani na diflomasiyya yayin da aka kori wasu guda uku tawagar majalisa ta kasance tana halartar wani taron ƙasa da ƙasa ne akan harkokin tsaro ta yanar gizo a birnin tel aviv yadda kuma fasinjoji guda uku aka kora su tare da ta sake su zuwa ƙasar ghana sanarwar ta ƙara da cewa wannan ɗabi'a ta cin mutunci da hukumomin isra'ila suka yi abu ne mai matuƙar tayar da hankali kuma za a taɓa lamunta da hakan ba sannan wata kara cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ghana za ta gayyaci jami'an ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin akara domin mika musu sako na nuna bacin rai da takaici da kakkausan murya ma'aikatar ta bayyana cewa ikirarin gwamnatin isra'ila na cewa ofishin jakadancin ghana ya gaza bayar da haɗin kai wajen mayar da 'yan kasar wannan batu ne wanda ba shi da tushe balantana makama sannan ta kara da cewa aikin da jami'an ghana suka yi a tel aviv ya kasance mai dauke da al'amura da suka shafi dukkanin dokoki sannan kuma ba a saba wata ka'ida ta ƙasa da ƙasa ba to jama'a masauri kada a shafo waɗannan labarai duk suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran shugaban jamhuriyar musulunci ta iran dr masud pezeshkian ya isa babban birnin kazakistan wato astana bisa gayyatar takwaransa na ƙasar kazakistan mataimakin firaministan ƙasar ta hazakistan ya tarbi shugaba pezeshkian a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin astana wani ziyara dai ta zo ne bisa gayyatar shugaban ƙasar ta hazakistan wanda ke da nufin yin tattaunawa ta musamman tsakanin kasashen guda biyu a dai bangaren kuma jakadan iran a birnin moscow rasha kazim jalali ya sanar da shirin ganawa tsakanin shugaban iran masoud pezeshkian da kuma shugaban ƙasar rasha vladimir putin a ƙasar turkmenistan wanda ya zo ne a lokacin ziyarar da putin ya shirya kaiwa zuwa ashgabat a ranakun goma sha ɗaya da goma sha biyu ga wannan watan disamba domin halartar wani taro na tunawa da ranar zaman lafiya da aminci ta duniya kasashen iran da rasha da sun ƙara bunƙasa harkokinsu na tsaro da ayyukan soja a cikin watannin baya-bayan nan duk da dai akwai tsohuwar alaka ta soja a tsakanin kasashen biyu amma dai a halin yanzu alakar tana kara samun ci gaba cikin sauri wanda ba a taɓa ganin irinsa ba wanda kuma ake ganin cewa hakan ba zai rasa nasawa ba da irin halin rashin tabbas da ake ciki a yankin inda kasashen guda biyu ƙawayen juna suke yin aiki kafada da kafada domin tunkarar da wani ƙalubale wani sakamakon jin ra'ayin jama'a a kasar amurka ya cewa yawancin amurkawa suna adawa da yunkurin gwamnatin ƙasar na kai hari akan ƙasar venezuela galibin amurkawan dai suna adawa da yunkurin gwamnatin kasar ne na neman kai hari a kasar ta venezuela da sunan murkushe safarar miyagun kwayoyi ayyukan sojan amurka a yankin ke zuwa sun yi sanadiyar mutuwar mutane 87 sannan kuma ana gudanar da su ne ba tare da izini daga wani alkali ko kotu ko majalisar dokoki ba binciken da ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na waɗanda aka ji ra'ayinsu a tsakanin amurkawa sun nuna adawa da wannan kai hari sannan kuma kashi 34 sun nuna goyon bayansu kuma kashi 18 ba su da ra'ayi masu adawa da shirin dai sun fewa ne a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat da kashi 80 cikin na 'yan jam'iyyar ta democrat suke nuna adawa da waɗannan ayyukan soji na donald trump a kan ƙasar venezuela yanda kashi tara ne kawai a cikin 'yan jam'iyyar democrat suke goyon bayan wannan shiri a tsakanin 'yan jam'iyyar republican kuwa kashi 67 cikin 100 suna goyon bayan shirin na donald trump yadda kashi 19 ne kawai suke adawa da shirin a tsakanin 'yan jam'iyyar republican jira'ayin jama'ar dai wanda aka kwashe tsawon kwanaki shida ana gudanar da shi yana zuwa ne a daidai lokacin da takun saka ake kara ta'azzara a tsakanin washington da caracas kuma daidai lokacin da shugaban kasar amurka donald trump yake la'akari da ƙarin wasu hanyoyin soji waɗanda suka haɗa da kai hare-hare a kan ƙasar ta venezuela a dai lokacin da amurka take zargin shugaban ƙasar venezuela ɗin nicolas maduro da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi inda madoron ya watsi da wannan zargi baki ɗaya tare da bayyana shi da cewa batu ne kawai na siyasa hare-haren babanan da sojin amurka suka kai a kusa da ƙasar venezuela wanda aka kaddamar a ranar biyu ga watan satumba shekara ta 2025 da muke ciki karkashin wani shiri da ake kira da wato operation southern spear ya haifar da ce kushe matuƙa a tsakanin ƙasashen duniya inda yanzu haka wasu ɓangarorin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suke kira da gudanar da bincike akan wannan batu. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. Toma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muke ɗauke da su, inda halin yanzu za a saurari sharhin bayan labarai. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankin su. kasashen saudiya masar jordan haɗaɗɗen larabawa indonesia pakistan turkiya da qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar falastinawa daga wannan yanki zuwa ƙasar masar ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilastawa falastinawa barin yankin su jami'an diplomasiyar sun shirya cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun shirya cewa dole ne falastinawa su ci gaba da zama a yankinsu suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun ji da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma jaddada buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargaɗin cewa duk wata manufa da ke da nufin rauna tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya ƙasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsage ta wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nada da alkawarinsu na karfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗarsu na ƙasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 28.3 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu bangare ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su ɗauki mataki cikin gaggawa don kawo ƙarshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gaɓoɓi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe falastinawa sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na baya-bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'il da ƙungiyar hezbollah ta lebanon ta fara aiki bayan rikicin da ya barke tsakanin sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 an tilasta wa isra'il amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza cimma burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta labanan ita ma a nata bangare kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na mika ragamar shugabancin palestinu yana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid marshal babban jami'in ƙungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu dan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce-hukuncen gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na kungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sa wa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid marshal ya kuma jaddada cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi makomarsu babban jami'in ya sake da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a ci gaba da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yarin isra'ila a watan oktobar da ya gabata ne dai aka cimma yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin yarjejeniyar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 falastinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Disamba na shekara ta alif ɗaya tara talatin da bakwai. Kasar Italiya ta fice daga majalisar ƙasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da League of Nations. an kama majalisa ne a shekara ta da ashirin don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ke shiga cikin wannan majalisa wanda rashin shigar amurka a cikin wannan majalisa ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashen duniya masu tasiri hakan kuma ya sanya majalisar ta kasa magance matsaloli na tsaro waɗanda suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga cikin wannan majalisa bayan kuma an fara yakin duniya na biyu da ƙarshe dai ban yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshen aikin ta sannan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations ta yanzu masu wurare ko kusan cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa wannan hukuma ne don kulawa da ƙananan yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta faɗaɗa ayyukan nata zuwa tallafa wa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a faɗin duniya matukar dai sanar da gasken waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma ya zuwa yanzu ta sami nasarori masu tarin yawa a ayyukanta masu saurare ko kun san cewa ranar goma sha ga watan disamba ita ce ranar ƙasa sannan kuma ranar da aka ayyana jamhuriya a ƙasar burkina faso wadda take yammacin nahiyar afirka yankin yammacin nahiyar afirka yana daga cikin yankuna da mutane suke rayuwa tun tsawon zamuna kamar da kuma ƙasar burkina faso da al'ummar ta suke rayuwa a wannan yanki kuma an fara kafa tsari na tafiyarwa a cikin yankin burkina tun a cikin karni goma sha ɗaya miladiyya bisa bayanai na tarihi wannan lamarin da ya ci gaba har zuwa tsakiyar karni na goma sha tara lokacin da turan mulkin mallaka na faransa suka kwace iko da wannan yanki halayya ta rashin imani da zalunci da rashin mutunta ɗan adam suna daga cikin halaye na Tura mulkin mallaka wanda kuma hakan ya sa yawancin mutane a wasu kasashe na yammacin nahiyar afirka suka yi ƙaura daga yankunan su zuwa wasu yankuna na daban a ƙarni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka sun raba yankin da suke mame da shi a yammacin nahiyar afirka zuwa kasashe daban-daban wanda suka hada da ivory coast mali niger amma bayan shekaru goma sha biyar wato shekara ta bakwai. an sake haɗe yankuna waɗanda aka raba sannan kuma an kafa ofa volta a shekarar 1958 wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta sannan kuma bayan shekaru biyu ranar biyar ga watan agustan shekara ta 1960 ta samu 'yancin kai kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya bayan samun 'yancin kai ofa volta ta sha fuskantar jin mulki a lokuta daban-daban har zuwa ranar 4 ga watan agustan shekara ta 1983 inda thomas sankara ya hau kan karagan mulkin kasar bayan wani juyin mulki sannan kuma aka aiwatar da sauye-sauye da kuma yin gyare-gyare a cikin al'amuran tafiyarwa na kasar sannan kuma ya canza sunan kasar daga upper volta zuwa burkina faso masu saurare ko kun san cewa shekaru 747 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn farah shibili marubucin waƙoƙi kuma masanin hadisi a karni na bakwai bayan hijira an haife shi a garin seville a tsohon dollar andalus wato a kudancin spain ta yau sannan kuma sojin spain sun kama shi a lokacin da suka mame birnin bayan wani lokaci ya tsere daga daurin zaman talala ya tafi zuwa kasar masar a kasar masar ne ibn farah ya samu ta goma shi daga mashahuran malamai na birnin alkahira bayan wani lokaci kuma ya tafi damascus na kasar syria inda ya ci gaba da karatukansa a can sannan kuma ibn farah shibili ya koyar a birnin damascus a matsayin malami mai bayar da ilimi a fannin hadisi sannan kuma da yawa daga cikin ɗalibansa sun amfana matuƙa da ilmominsa wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa a ɓangaren rubutun adabi da kuma hadisi kamar da kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a ɓangaren ilimin aruli labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sanar masu yara wasannin motsa jiki Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shan sama ya kawo muku kamar labaran wasanni da shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma zan shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku cewa dan wasan baya kuma kaftan din su Eagles na Najeriya William Strauss Ekong ya sanar da yin ritaya daga buga kwallon kafa ta kasa da kasa a hukumance. Wanda hakan kuma ya kawo ƙarshen wasannin da ya buga wa Sufa Egus ta Najeriya. Shahararren mai fashin baki kan harkokin wasanni Fabrizio Romano shine sanar da labarin a yammacin Alhamis ta gabata a shafinsa na Twitter Truss Ekong mai shekara talatin da haihuwa ya yanke shawarar rataye takalmin kwallonsa na ƙasa da ƙasa a cikin shekaru goma da ya shafe yana bugawa Najeriya kwallo. Ekong ya samu damar bugawa Najeriya wasanni ɗaya har guda tamanin da uku. a lokacin da yake tare da tawagar ƙasa ya samu lambobin yabo kuma ya waikaci ƙasar a manyan gasa biyar wanda ya sanya ya zama ginshiki a ɓangaren tsaron tawagar sufa egus ta najeriya jagorancinsa da yaji cewarsa sun taka rawar gani wajen samun nasarar sufa egus ritayar ekon ta zo ne ƙasa da sawo'i 48 bayan an saka shi cikin jerin 'yan wasa 54 na eric chele a gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka afcon mai zuwa wanda zai fara a maroko daga ranar 21 ga watan disamba da muke ciki ko da yake ya wakilci netherland a matakin matasa ekon ya zaɓi ya buga wa eagles wasa ne kuma ya fara buga wasan na farko a shekara 2015 a lokacin wasan neman gurbin shiga gasar ta afcon da ƙasar chadi a ranar laraba uku ga watan disamba ne kungiyar rivers united ta jihar rivers ta doke kano filas zaci daya mai ban haushi lamarin da ya kara fama ciwon da ke damun magoya bayan kungiyar ta kano a wasa na mako na goma sha biyar a sannan gasar cin kofin firimiya ta najeriya rivers united ta zura kwallo a ragar filas a minti 88 da fara wasan bayan magoya bayan kungiyar ta masu gida sun fara tunanin komawa da maki ɗaya, sakamakon dai ya sa ƙungiyar ta ƙara zama daram a ƙarshen teburi. Zuwa yanzu ƙwallo bakwai suka zura tun daga fara gasar ta bana, amma an zura musu ƙwallaye ɗaya har guda goma sha bakwai a ragarta. Kenan ƙwallo goma ne ya raba tsakanin wanda aka jefa da waɗanda ita ta jefa. a cikin wasa takwas na ƙarshe da ta buga nasara ɗaya kawai ta samu inda ƙungiyar ta doke kungiyar ikorodu city da ci biyu da ɗaya a ranar 24 ga nuwamban da ya gabata a bana a filin wasa na muhammad dukko a birnin katsina kenan to a gefe guda kuma na tuntuɓi umar yunus wani mai shirya wasanni a garin jos na jihar plateau domin jin ƙarin haske da kuma ra'ayinsa da kuma irin shawarar da zai bayar ga kungiyar sufa eagles ta najeriya ganin cewa ta kasa hayewa tare ci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da za a yi a kasar amurka mexico da canada wannan shine karo na biyu da najeriya ta kubuce bata samu halartar wannan gasa ba ga kuma abin da ke cewa yan wasa wayanda suka wakilci najeriya a wasannin yan kasar shekaru goma sha bakwai ya yi shura sosai tun daga nan sauraron shi ya fara haske to idan da babu irin wayannan gasannin da kuma wayannan kungiyoyin zaka ga estimate din ba dole a same su ba sannan kuma bayan wannan mataki za a ɗauka dole ya zama cewa an zuba jari a zuba jari a kwallon kafa yadda ya kamata musamman ma a 'yan kasuwa masu zaman kansu su ma za su iya zuba jari domin ƙwallon kafa yanzu ta wuce batun a ce gwamnati ce kawai za ta kula da ita in ka duba club size a Najeriya su na gwamnati ne babu 'yan kasuwa in kuma aka dace aka samu 'yan kasuwa din sai ka ga club din sun ɗan yi fice fiye da yadda ake tunani saboda haka 'yan kasuwa su zuba jari amma kuma su zuba ido ba su asara ba don wata matsala ita ce za su iya zuba jarin kuma ya zama in ba su zuba ido ba kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba sai kuma su 'yan wasa galibi 'yan wasa za ka ga buri ya musu yawa ɗan wasa ya taso ya ɗan fara haskakawa a maimakon ya yi haƙuri ya fahimci abin yadda ya kamata ya karfi yadda zai samu na goma shi sosai sai ka ga wajen gaggawa ya ce ya tafi turai ya canza kulob sai ka ga in ya tafi turai din sai ka ga kulob ɗin da yake bugawa ba wani kulob ba ne na ku zo mu gani wanda zai iya taimakawa kariyarsa za ka ga ya tafi wani a wata ƙasar division 2 wani ƙasar division 3 wani wajen ma har division 4 suna zuwa su buga don ɗan abin da za su samu eh gaskiya ne kuɗi ne yake kai su kuma kowa daman yana fita ne domin neman arziki to amma akwai ɗan haƙurin da ɗan wasa idan ya yi ya goge ya kai wani mataki kuɗin da zai samu a shekara ɗaya ya fi kuɗin da zai samu a shekara biyar zuwa shida in ya je can wani waje yana bauta saboda haka 'yan wasa muna ba su shawara su iya samun manajoji wanda za su ba su shawara professionals wani agent din su ya zama cewa professionals ne wanda suka san ciki da wajen yadda ake harkokin ciniki da a taimakawa dan wasa saboda su san a hanyoyin da za su bi wajen inganta kariyar su ba wai kawai mutum ya zo ya musu ingiza mai an kan turuwa shi allah allah ya samu ya samu commission ɗinsa ya ingiza su kawai ya jefa su su tafi wani club can inda ba za su samu uh, abin da suke nema ba. To madalla a gaishe ka Umar Yunus yanzu mu ya da dango a yankin Asiya inda zamu je a kasar Iran domin jin irin wani da ake toyawa. An bude zauren wasa na Shahid Ra'isi mai cin kujeru 1500 a Mashhad inda shugaban majalisar dokokin kasar ministan wasanni da matasa gwamnan wato kurasan razabi da kuma wasu yattun 'yan wasa na yankin suka halarci wannan wurin bude katafaren wurin wasa an bude zauren wasan na shahid ra'isi mai kujeru 1500 wanda yanzu shine mafi girman wurin wasa a kasar bayan ginin inkilab na tehran dangane da saurin da iran ta samu a wasanni na cikin gida na kasashen waje ana sa ran wurin zai bada gudunmuwa sosai ga ci gaba haɓaka harkokin wasanni a ƙasar. Ƙungiyar 'yan wasan taekwondo na Iran da ke ƙasa da shekaru 21 sun zama guraren duniya a wasan da aka yi a birnin Nairobi na ƙasar Kenya bayan ta samu zinariya uku azurfa ɗaya sai kuma ta gulla guda biyu. kamfanin cin labaran irna na kalso cewa a ranar asabar ta gabata ne a kawo ƙarshen gasar wasan na taekwondo wanda ya samu halartar 'yan wasa 152 daga ƙasashe 75 a rana ta ƙarshe ta wasan ɗan wasan iran muhammad alzade ya samu azurfa sai kuma wani dan wasa na mai suna martin rizayi wanda ya samu tagulla ƙasar turkiya ta wata biyu da ta sami zinariya biyu da azurfa ɗaya sai ƙasar kazakhstan wacce zo ta uku da ta sami zinari biyu ta gulla ɗaya ƙasar da ta biyo bayanta ita ce ƙasar masar da bulgaria sai kuma ƙasar indiya an kuma zaɓi majid aflaki na iran a matsayin mai bayar da horo na ɗaya sai kuma abulfazli zandi wanda aka zaɓa a matsayin ɗan wasa na farko to yanzu kuma bari mu ji inda aka tsaya a ɓangaren gasar premier league ta ƙasa ta nan kasar Iran da aka shiga mako na goma sha uku. A ranar Talata mai zuwa za a kira tsakanin Shamsu Azar Kazbin da kuma Galgahar Sijan, sai kuma Zubahan ta buga Tarakto, sai kuma Police ta kara da Faikan, sai kuma Istiklal Khuzistan ta kara da Khair Abad. A ranar Laraba kuma a buga tsakanin Fajr Sifosi da kuma Chadar Balbardikan, sai kuma Aluminium Arak ta kara da Sifahan, sai kuma Misr Sanjani ta buga da Fulad, sai kuma Istiklal takara da malaban to masu wale duka duka iya abin da suke nan abin da ya shafi labarin wasanni a bangaren yankin asiya da kuma nahiyar afirka yanzu kuma bar mu tura zuwa nahiyar turai domin jin irin wayan da ake toyawa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da cikakken jadawalin rukuni na gasar cin kofin duniya ta shekara 2026 a wani babban taro ta gudanar a birnin washington dc na amurka gasar wadda za a yi a kasashen Morocco, Canada da Amurka daga ranar 11 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli. Za ta kance gasar farko za ta kunshi kasashe 48 abinda zai kara yawan wasanni a tsananin da tsananin gogayya. Hukumar ta ce sabon tsarin ya ba da damar ganin kasashe masu tasowa da waɗanda suka fi ƙarfi suna haɗuwa a matakin rukuni. domin samar da sabbin kalubale a gasar ha kuma an bar wasu gurabe domin kasashen da za su fita daga wasan share fage na turai da sauran yankuna wanda hakan ke kara jan hankali kan yadda jadawalin karshe zai kammala gasar ta bana za ta faɗa tarihi domin karuwa daga kasashe 32 da aka saba zuwa kasashe 48 na nufin ƙarin dama ga kasashe da dama da kuma tsakanin gogayya tun daga rukuni har zuwa zagaye na gaba. To yanzu kamar kawo muku yadda aka kasa kasashen a rukuni-rukuni. A rukunin A akwai Mexico, Koriya ta kudu, Afirka ta kudu, sai kuma Jamhuriyar Ireland. A rukunin B kuwa akwai Canada, Swaziland, Qatar, sai kuma Northern Ireland. A rukunin C kuwa akwai Brazil, Morocco, Scotland, sai kasar Haiti. Yayin da a rukunin D akwai Amurka, Israeliya, Paraguay, sai kuma wanda ya lashe share fage na turai a rukunin e kuwa akwai jamus ecuador d'ivoire sai kuma karakawo a rukunin f kuwa akwai netherlands japan tunisia sai wanda ya lashe share fage na turai sai kuma rukunin g inda ya kunshi belgium iran masar sai kuma new zealand yayin da rukunin h ya kunshi kasashen spain uruguay saudi arabia sai kuma cape verde a rukunin i kuwa akwai kasashen faransa senegal norway wanda ya lashe shari'an fage sai kuma rukunin j inda ya kunshi argentina austria algeria sai jordan a rukunin ke kuwa akwai portugal colombia uzbekistan da kuma wanda ya lashe sharan fage da za a yi a rukunin karshe wato rukunin l ne kunshi ingila croatia panama sai kuma kasar ghana dan wasa robin diaz da josco godialo su ne suka ciwa Manchester United kwallo uku da babu da ta doke Sunderland a gasar Premier League na ranar Asabar da aka buga a Etihad. Phil Foden ne ya zura ta uku a raga kuma ta biyar da ya ci a kan nan sai dai Sunderland ta kare fafatawa ne da 'yan wasa goma bayan da aka baiwa Luke Oinin jankati a minti na biyar da ya shiga ya canji dan wasa. Da wannan sakamakon ne City ta koma ta biyun teburi da maki 31 banda arsenal wadda ke matakin farko da maki 33 ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya a hannun aston villa a villa park a ranar asabar ta gabata a wasan farko da aka fara a tsakar rana sunderland ta koma ta bakwai a teburin da maki 23 kafin a kammala wasannin mako na 15 a Premier league ƙungiyar arsenal ta yi rashin nasara da biyu da ɗaya a gidan aston villa a wasa mako na 15 a premier league da suka fafata a villa park a ranar asabar mati cash ne ya fara yi wa villa kwallo a minti na 36 haka suka je hutu banda suka koma zagaye na biyu ne arsenal ta farke ta hannun landro trussard dab za a tashi ne villa ta haɗa maki uku Banda emiliano bondai ya ci na uku wasa na shida kenan da arsenal ta yi rashin nasara a hannun aston villa a premier league ƙarshen koci ɗan ƙasar spaniya yayin da pep guardiola ya doke shi har sau bakwai dan wasan ingila kobe mino mai shekara ashirin zai zaɓi wurin da yake son ya koma taka leda daga cikin ƙungiyoyi sha biyu da ke zawarcinsa idan manchester united ta amince ta bar shi aro a watan janairu watakila nottingham forest ta nemi kuɗi fiye da fam miliyan ɗari kan dan wasan ingila elliot anderson mai shekara ashirin da uku a lokacin bazara ana da ƙwarin gwiwan cewa za a samu wata ƙungiyar saudiya da za ta iya siyan dan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa daga liverpool a watan janairun ga karkashin yarjejeniyar da suka kulla da ta shafi wato zaftare farashi gasar ƙwararru ta saudiya har yanzu tana da damar da za ta bayar da kuɗaɗe don sayan ɗan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa ko kuma idan yanke shawarar barin liverpool ƙungiyar glatasri ta turkiya na shirin yi wa salah tayin kwantaragin fan miliyan goma sha biyar zuwa miliyan goma sha da rabi a kowace kakar wasa real madrid za ta fafata da Manchester United a wajen ɗaukar ɗan wasan Olympiacos da girka Christos musiketis mai shekara 18 da haihuwa. to masu ware gan lokacin da aka yi shirin ya kaji jiki ya zama wajibi in jana zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su taimaka shirin kamar da kuka kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya yadda muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da atisayin soje na sojojin ƙasar iran da wasu ƙawayenta wanda aka bashi suna muhammad naziri ɗaya daga cikin kwamandojin sojojin irgc ko kuma dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sashen sojojin ruwa wanda ya yi shahada a shekara ta 2016 rahotanni daga sashen sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sun bayyana cewa an gudanar da atisayen sojojin ruwa ne a ruwayen tekun farisa wanda suka hada da mashigar ruwa ta hormuz tekun oman da tsibirin abu musa tumbu babba da tumbu karami har ila yau da tsibirin siri rahoton ya kara da cewa a lokacin da aka fara atisayen da akwai jiragen ruwan yakin amurka a wasu daga cikin yankuna da aka shirya gudanar da atisayen don haka rundunar irgc bangaren dakarun ruwa wato navy sun ba wa wa'annan jiragen ruwan amurka umarnin su fice daga yankin don za a fara atisayen soji a cikin su wannan umarnin da sun ba da ita ne ta hanyar kayakin sadarwa na jiragen ruwan yaƙi wa'anda jiragen yaƙin amurka suke amfani da su ba tare da wata wata ba dai amurka ta fidda sojojinta da jirgi ko kuma jiragen yakin ta da suke cikin yankin sannan aka fara atisayin har aka kammala ba tare da wata matsala ba labarin ya kara da cewa an yi amfani da makamai wa'anda aka inganta karfinsu da kayakin aiki na zamani wa'anda suka hada da tsarin makamai masu linsami na navad majid da masak tare da amfani da tsarin sarrafa su na kayakin lantarki daga nesa waɗannan ka'aikin yaƙi masu amfani da lantarki an ɗora su ne akan manhajan ƙirƙirar fasaha wato ai suka kuma yi aiki kamar yadda ya dace inda suka gano bararsu a sararin samaniyar ruwa da kuma na kan ruwa da cikinsa suka farma su ba tare da kuskure ba manufar atisayen dai ita ce wato baje kolin ƙarfin soje na dakarun ruwan irgc da kuma sabbin makamai da kuma fasahan yaƙi da suka samu na kai hare-hare da kuma kariya daga makiya har ila yau da tabbatar da ingancin makaman dakarun daban-daban kama daga masu linzami zuwa wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones da ayyukan leƙen asiri amma dukkaninsu ƙarƙashin manhajan ƙirƙirar fasaha wato ai wa'anda suka gudanar da atisayin dai sun tabbatar da cewa wannan atisayin sakon zaman lafiya ne ga dukkanin kasashe makwabta da kuma na yankin sannan sakon gargaɗi ne ga dukkanin makiya wanda suke barazana ga ƙasar iran ko kuma dai yankin asiya ta kudu har ila yau da kuma nuna wa duniya irin ƙarfin sojin da jimhuriyar musulunci ta iran take da shi a wannan fagen don haka atisayin ya zama wani sulke ga ƙasar ya kuma kasance jan kunne ga dukkan wanda yake tunanin takalar ƙasar iran da yaƙi a wani labarin kuma a cikin makon da ya gabata ne dai dakarun na irgc bangaren sojojin ƙasa da na wasu ƙasashen yankin suka gudanar da atisayen soje wanda suka ba wa suna sahan 2025 da nufin nuna dabarbarun yaƙi da yaƙar 'yan ta'adda a ko'ina suke a ƙasar da kuma yankin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran da kasashen da suka gudanar da wannan atisayin sun gudanar da rawar daji daban-daban tare wanda kuma ya kamata a ce ya isa kunnen 'yan ta'adda da masu goyon bansu kan cewa za a nika su da karfi a duk lokacin da suka kuskura suka kai wa ƙasar iran ko ƙasashen da suke tare da ita a wannan atisayin hare-hare har ila yau atisayin na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashe da dama don haka yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ayyukan ta'addanci zai kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashen atisayin sahan 2025 an aiwatar da shi ne don fuskantar ayyukan ta'addanci wanda rundunar imam zaman a jalalau ta'ala yau sharif ƙarƙashin dakarun irgc ya jagoranta wanda kuma ya hada kasar iran da wasu kasashe tara a yankin kuma sun hada da kasashen belarus india kazakistan china kirgizistan pakistan rasha tajikistan da kuma uzbekistan waɗannan ƙasashe har ila yau da ƙasar iran membobi ne a ƙungiyar shanghai cooperation organization wacce take gudanar da atisayin da ta saba gudanarwa a kowace shekara a ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar brigadier general vali madani kwamandan atisayin sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci ya bayyana cewa ana gudanar da wannan atisayin ne tare da ɗaukar cewa 'yan ta'adda suna da wani karfin a zo a gani don haka mun yi amfani da kayayyakin aiki masu inganci wa'anda kuma suka dace don yaƙar 'yan ta'adda wa'anda suke da ƙarfin da muka zayyana don hana su zuwa kusa da kan iyakokin ƙasashenmu ballantana su sami damar ƙaddamar da ayyukan ta'addanci in ji shi madani ya ce muna da kayayyakin aiki na zamani kuma tagogogin sojojinmu masu yaƙi da ayyukan ta'addanci sun taka rawar a zo a gani a cikin wannan atisayin ya ce an tsara atisayin tare da kaddara cewa 'yan ta'adda suna da ƙarfin da muka zayyana inda muka yi amfani da jiragen sama wa'anda ke sarrafa su daga nesa wato samfura daban-daban wanda kuma suke iya ayyuka daban-daban a atisayen daga ciki ya hada wasu jiragen leƙe asiri wa'anda ake kira macro uav muka yi amfani da su kuma sun yi aiki mai kyau a wannan atisayen sannan mun yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu wanda suka kai hare-hare suka kuma lalata maɓoyar 'yan ta'adda kamar yadda muka tsara a atisayen an gudanar da ɓangare mai yawa na atisayen tare da ƙasashe tara membobi a ƙungiyar shanghai cooperation organization a yayin da dakarun irgc sun aiwatar da wani ɓangaren sa su kaɗai a farkon atisayen sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta fuskanci dukkanin wata barazana ta ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma yankin tare da haɗin kai da wannan ƙasashe na shanghai cooperation organization wato sco a takaice don kyautata tsaron yankin da ma duniya daga ayyukan ta'addanci manjo janar muhammad pakpo ya yi maraba da sojojin manya-manyan kasashen sco da suka zo kasar iran don halartar wannan atisayin ya kuma bayyana halartar su rawar dajin a matsayin wata hanya ta ƙarfafa zumunta da ƙasar iran da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar don yaƙar ayyukan ta'addanci kwamandan sojojin ya ƙara da cewa 'yan ta'adda ba su san iyakar ƙasashe ba don haka su. sai da haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar sco gaba ɗaya musayar bayanai tsakanin ƙasashen da horo na musamman don gano 'yan ta'adda da kuma wargaza su kafin su aiwatar da shi janar pakpo ya ce rundunar irgc tana da ƙwarewa a ayyukan yakar 'yan ta'adda a ciki da wajen ƙasar iran a cikin 'yan shekarun da suka gabata ya ce 'yan ta'adda kama daga masu kafirta musulmi da 'yan tawaye ko kuma wa'anda suke samun goyon bayan ƙasashen waje ko kuma wa'anda suke goyon bayan kasashen waje ƙasar iran tana da ƙwarewa wajen yakar su ya ce saboda haka rundunar irgc a shirye take ta gabatar da wannan ƙwarewar da take da shi zuwa wa'annan ƙasashe makwabta daga ƙarshe dai babban kwamandan rundunar irgc ya ce a daidai lokacin da ake yakin kwanaki goma sha biyu iran ta sami nutsuwa a cikin gida wanda ya kai ga ta yi ƙoƙarin ci gaba da samun nutsuwa hatta ƙasashen yankin don zaman lafiya da nutsuwa a yankin yana tare da nutsuwa na cikin gida har ila yau a wani labarin kuma jumrar musulunci ta iran ta aike da jiragen ruwan yaƙi masu suna sahan da kuma kurdistan zuwa ruwayen ƙasa da ƙasa saboda taimakawa ayyukan tsaro a cikin yankuna daban-daban a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jiragen yakin za su taimaka wa jiragen dakon kaya musamman man fetur na kasar iran wucewa a cikin nutsuwa a dukkanin tekunan da ake samun matsalolin tsaro a yankin ko kuma dai a wasu yankuna rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa a halin yanzu dai wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar iran suna aikin taimakawa harkokin tsaro a wurare daban-daban a duniya ya ce adadin ma'aikata daban-daban a cikin wannan jirage guda biyu sun kai ɗari kuma suna ayyuka daban-daban na kyautata tsaron zirga-zirgar jiragen kasuwanci da na wasu sassa wucewa cikin nutsuwa a cikin manya-manyan ruwayen yankunan asiya ta kudu da kuma wasu wurare irani ya kara da cewa jirgin yakin sahan yana da kayakin aiki na zamani sannan kasancewar kurdistan kusa da shi zai kyautata tsaro mai yawa a ayyukansu ya ce jiragen yakin ruwa na ƙasar iran sun kaddamar da abubuwa masu inganci kuma masu juriya da daɗewa a cikin aikin tsaro a cikin ruwa wanda zai tabbatar da tsaro mai ɗorewa a cikin ruwa ko menene zurfinsu a duniya ya ce a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran wato navy suka karbi jirgin yakin kurdistan daga kamfanin kera shi sannan suka gabatar da sahan ga sojojin bayan da ya sami matsala har ya nutse a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa na bandar abbas a baya bayan an masa gyare-gyare sai kuma labarinmu na ƙarshe wanda yake cewa falasɗinawa a gaza da kuma sansanin ɗan gudun hijiransu mafi girma da ke kudancin ƙasar lebanon suna murna da kashe shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda wacce hamci ƙasar isra'ila ta dasa a cikin falastinawa yana kai wa hamci ƙasar isra'ila labaran falastinawa mai suna yasir abu shabab kafafen yada labaran falastinawa sun ba da labarin kisan yasir abu shabab ne a daidai lokacin da yahudawan suke kokarin kutsawa cikin gaza tare da taimakonsa a matsayin mai leƙen asiri wa haramtacce ƙasar labarin ya ƙara da cewa bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 yahudawan suka ƙarfafa aikin leƙe asiri a cikin falasinawa a gaza kuma a halin yanzu 'yan leƙen asirin yahudawa cikin falasinawa su suka taimaka mata don ƙara lalacewa yanayin rayuwar da falasinawa suke ciki a gaza wasu majiyoyi sun bayyana cewa dakarun hamas ne dai suka halaka yasir abu shabab bayan da suka gano maɓuyarsa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.